Ƙungiyoyin sun haɗa da Farm Radio International da gidauniyar Rockefeller da Access Agriculture da Pizera Global da kuma TechnoServe. a yin taro da manema labarai a nan Kano jiya Alhamis bayan kammala taron bita ga wasu manoman tumatir da kuma jami'ai daga wasu kafofin labarai na nan Kano. Kungiyoyin sun ce bincike ya nuna kashi arba'in cikin ɗari na doya da dangoginta da ake nomawa a yankin Sahara na Afirka da kashi hamsin cikin ɗari na adadin kayan marmari da tumatir da dangoginsa suna salwanta bayan narsu a gona kafin su kai lokacin sarrafawa a tukunya. Ƙungiyar Farm Radio International wadda ta mai da hankali wajen aikin dakile asarar da manoman tumatir ke yi a ƙasashen Najeriya da Tanzania da Kenya na karance da sauran ƙungiyoyi domin cimma wannan buri. kungiyar Pizera Global na cikin irin waɗannan ƙungiyoyi, kuma Malam Awul Salisu jami'i ne daga cikin jami'an da ke tafiyar da ayyukan ƙungiyar a nan Najeriya. Abin da yasa ake ƙoƙarin haɗa kai da su fam rediyo shine mun fuskanci cewa manoma sai an sake wayar da kansu akan abubuwan da suke yi domin su fam rediyo suna amfani da wata kafar radio ne yanzu haka wadda za su isar da sako da zai isa wajen manoma. Kamar mu Pizera Global to ana so a tabbatar da cewa an haɗa ƙarfi da ƙarfi karfe manoma sun fuskanci kudurorin da shirin yake da shi wajen rage raɗaɗin asarar tumatir. Shi kuwa Malam Ɗahir Muktar babban jami'a ƙungiyar TechnoSav ya ce yanzu haka aikin ƙarfafa gwiwar manoman tumatir a Najeriya ya mai da hankali ne a jihohi guda biyar. Shi project din kusan gaba ɗayansa a hannun mu yake mu ne muke kusan kaddamar da shi sannan muke aiwatar da shi a jihohi guda biyar na arewacin Najeriya nan jihar Kano, jihar Kaduna, jihar Katsina, jihar Jigawa da kuma jihar Plateau. Abubuwa da dama amma daga kan shigo da abubuwa zuwa cikin ƙasa ɗin sannan kuma wajen sarrafa tumatir ɗin kamfanika da dama ya kasance abu mai hara gare su domin su shigo sa hannun jari sannan kuma muna da burka da dama domin za mu duba dokoki da kuma sauran abu matsaloli da suka hana manoman tumatir rawa gaban hantsi domin mu ga cewa an rage waɗannan dokoki ɗin ko an sassauta su wajen haɓaka shi noman tumatir. Wannan yunkuri da ƙungiyoyin ƙetare ke yi na zuwa ne a daidai lokacin da manoman tumatir a nan Najeriya ke nuna damuwa kan yadda wasu hukumomin gwamnatin tarayyar Najeriya ke ƙin aiwatar da dokar haramta shigo da markaɗaɗɗen tumatiri cikin Najeriya daga ƙasashen ƙetare. Wannan shekara kawai da ta wuce manoman tumatir na ƙasar nan mun yi asara wala ta haura ta naira biliyan goma. Kamar misali hukumar Costa lokacin da aka yi ranar da aka tabbatar da wannan doka a rana aka ba su kwafin wannan doka amma sai suka kawo da kai na biyu ga hukumar nafdak suka kyale wannan abu yana faruwa ba su taba kama ba wani yanayin abin nan tumatir da suka kama su kaga wannan abin bakin ciki ne alhaji sani daladiya da kwari kenan sakataren kungiyar manoman tumatir ta najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya